'yan takara akalla talatin ne ke shirin fafatawa da nufin ɗare kujerar shugabancin ƙasar ta Nijar a zaben na gobe Lahadi 27 ga watan Disamba, yayin da wasu dubban 'yan takara daga jam'in siyasa daban-daban ke fatan samun yardar jama'a don shiga zauren majalisar dokokin ƙasa mai kujerun wakilci 171. Sabili kenan ƙungiyoyin sa ido waɗanda suka haɗa da RGRN da MGCPS da SICOPROD ke ƙara kiran 'yan siyasa su kasance masu nuna halin dattako a tsawon wannan lokaci mai matukar mahimmanci an da musa garba shine kakakin wannan haɗaka ta he zaɓe ta he ƙasa ce mun yi kira ga 'yan siyasa ga baki ɗansu su dibi allah su dibi ƙasa in za su furta magana su furta magana ta ƙware hituna kwana ta kai ba su sun takala bori guda ne ake matsayi ƙasa wa ga ta mu ci banda ita ba mu da wata kenan ga baki ɗai sai mun yi taka tsantsan domin a samu ai zaben ga lami lahiya a kare shi lami lahiya saboda ci gaban kasar mu amfani da matasa a irin wannan lokaci na gudanar da zaɓe wani al'amari ne da ya zama ruwan dare a kasashen nahiyar Afirka saboda haka waɗannan ƙungiyoyi ke yi wa matasan Nijar hannunka mai sanda duk irin ɗan guntun goron da wani can zai ba su domin shi su yi tadda zaune kar su yarda da shi su san ƙasa ce suka yi ma kuma su san da ƙasar ga in ta gyaru tasu ce su ne aka yi ma kuma da izinin Allah ta'ala a gaba su ne yadda za su maye gurbin wannan wurare na wannan mutane ke na su yi ladabi su zaɓi wanda suka so wanda ra'ayinsu ya ba su domin mu samu wakilai waɗanda su tayin muna da ƙasar ga. a jajibirin wannan zaɓe wata tawagar haɗin gwiwar saini da hukumar raya karkara ta majalisar ɗinkin duniya wato undp ko pnud ta kira taron faɗakarwa a birnin yamai bayan kammala zagayen illahirin jihohin Nijar da nufin tunatar da mata da matasa mahimmancin zaɓe da matsayin da suke da shi a irin wannan lokaci na tashi aya da tsakuwa a tsakanin 'yan siyasa. Jami'a a hukumar zaɓe kusa a ƙungiyoyin kare hakkin mata Madam Katambe Maryama na daga cikin waɗanda suka shirya wannan zama. Mun gaji da mu tura mota ta tashi a bar mu da kura. Cikin wanga eh, zaɓe da an kai na ƙananan hukumomi an samu mata da yawa. cikin wanga na majalisoci kuma har yanzu akwai mata da yawa muna son yari su samu su shiga siyasa amma ba shiga siyasa ta hada ba a'a siyasa ba hada ba ne siyasa ra'ayi ne tuni dai aka rufe yakin zaɓe a sha biyun daren jiya juma'a a faɗin wannan ƙasa yayin da a wunin yau asabar wasu mazaunan yamai ke tafiya yankunan da suka rijista domin kaɗa ƙuri'unsu a gobe lahadi 27 ga wata Hukumar zaɓe ta ce a bisa ƙa'ida runhunan zaɓe za su buɗe daga karfe takwas na safe zuwa bakwai na yamma a agogon wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.